a wajen wani taron manema labarai da shugabannin jam'iyyar 'yan bangaren ba manga tukur suka kira a yola fadar jihar adamawan sun ce daukan wannan mataki ya fa zama tilas bisa abin da suka kira take-taken yako da magoya bayan su na canja sheka bayan gwamnan jihar sauran da umarnin ya shafa har da sa barisa balajan gilari da 'yan majalisar dokokin jihar da shugabannin kananan hukumomi da duk wani mai rike da mukami barista eti shehu shine sakataren jam'iyyar a bangaren su chief joel madaki da ke da goyon bayan shugaban jam'iyyar na kasa ba manga tukur ba za mu yarda a matsayin mu na shugabannin jam'iyyar PDP mu tsaya muna ganin wanda suka hau kan kujeran PDP kuma suna amfani da kudin PDP da ya kamata su yi wa talaka aiki su je suna wani abu na zagon kasa wa jam'iyya ba. Dalilin su kuma na yin wannan shine mai girma Murtala yako ya san laifin da ya duk wanda yake rike da kujera wa zaɓe dan majalisa ne kai shugaban karamar hukuma ne kai kansila ne kai da shi mai girma gwamna da mataimakin shi da dai wanda shi zaɓaɓɓe ne dole zai sake jaddada eh, membashin nasi a zaɓarsa. to sai dai a martanin da su kuma suka mai da shugabannin jam'iyyar pdp 'yan bangaren gama da ke ɗasawa da gwamnan jihar sun yi fatali da wannan barazana da cewa haramtattun shugabanni ne ke wannan kurari mr pp elisha shine sakataren 'yan ku gaman ba zaɓi su cibiyo na majo da madaki akan cewa su shugabanni na jam'iyya ba. Kai dai da abin da suke faɗa kin. Kai dai ba ba a ma zaɓe su ba don ko dalilin da yasa na faɗa barin faɗa kawai akan ba zabe su ba don ko shi mai ba da labarai na wannan jam'iyya shi a Chiwoli Sametu na da ya faɗa a ran 29 ga watan hudu akan cewa an karɓi rahoton gwamna Sule Lamido sannan kuma su national King committee sun yarda da wannan rahoto tun da haka ne ya nuna ba yi zaɓen su ba tun da ba zaɓen su ba kuma to a wani dalili ne za su ce wai sun kira wa'yansu wai za a hukunta su akan sun yi laifi su ma ba 'yan jam'iyya ba ne ba kuma zababu ba ne dalilin da ya sa kuma ba yadda za a yi mu mu je gun haramtacce a shugabanci. Shi ko gwamnan jihar Murtala Yako azanta wasu da muran Amurka a farkon makon nan ya ce yana a jam'iyyar PDP duk da matsalolin da ya ce sun yi wa jam'iyyar kaka gida. a'a ni ban bar pdp ba pdp ko da yake da waɗancu suna cewa pdp ta mutu ko tana kan gadon mutuwa lallai irin mu kan dole ne mu yi haƙuri in ma ta ta mutu ta mutu a hannunmu mu ma ba ta ta'aziyya jana'iza mai kyau da kuma mu ɗauki mako mu zaman makoka mu kan kun san sun datse mana pdp biyu lamin lafiya muna zaune muna cin zaɓe yadda ya kamata haka kurum aka zo aka aka fara datse mana pdp kusan ta zama biyu to amma a yanzu ina amani an fara ganewa an fara ganewa pdp na adama kam shine wanda eh, eh, shugabansa shine gwamna wannan abin sa'annan ciyaman nasu shine kugaba ibrahim abdulaziz sashin hasu na amurka daga yola a najeriya